الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin wannan sura suratul jafiya za mu tashi aya ta goma sha shida wanda bayani ya gabata akan waɗannan ayoyin suna magana ne akan banu isra'ila da kuma shari'a da Allah madaukakin sarki ya baiwa manzo sallallahu alaihi wa sallama ta zaman to cikon shari'u gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نجعلهم أم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ wa Allah madaukakin sarki yana cewa wa laqad ataina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa wannan Allah yana bayani yana ambatar ni'imar da yayi ma banu isra'ila na saukar da littattafai a gare su da aiko da manzani da kuma sanya su wato masu hukunci tsakanin bayinsa Allah ya ce hakika mun bai wa banu isra'ila littafi shine a taura wal hukuma da kuma hukunci wato na shugabanci da Allah ya ba su wannan buwata kuma Allah madaukakin sarki ya sanya annabta a cikin su fiye da wasu al'ummomi da ba su ba kuma yana daga cikin abin da annabi Musa ya tunatar da su cewa wa ƙala kala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum, idh ja'ala fikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin annabi Musa ya tunatar da su wannan ne cewa kutuna Allah madaukakin sarki ya sanya ku wato da masu mulki sannan kuma ya sanya ku annabawa ya ba ku abin da bai ba wasu al'ummomi ba kenan kama annabi Musa yana gaya musu lallai su bi Allah kada su yi wasa da wannan abin da Allah ya ba su su tsaya su tsare shi ce wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce kuma muka azurta su wato daga abubuwa waɗanda suke tsarkaka kama tun daga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da shi daga sama wanda ba wanda zai ce ga so din shi amma kuma abinci ne Allah ya dauki ya saukar musu da shi tsawon lokacin da suka yi shekara 40 suna cikin fata ma'ana ba su san gabar ba ba su san yamma ba da aka ba su ma da lokacin da za su tsaya su ce bari su daidaitu ko su yi noma ko su yi kasuwanci babu suna ta tafiya ne cikin wahala to tsawon wannan lokacin Allah ya saukar musu da wannan abinci Allah ya ce wa fadallahu ma'alal alami kuma muka fifita su akan wato al'ummomi na wannan lokacin ya zama babu wani babu wata al'umma da ta kai al'umman banu Isra'ila ɗaukaka. sannan kana maganar annabawa ne a cikinsu ne in kana maganar littafi ne a cikinsu ne in kana maganar shugabanci ne da mulki duka su Allah ya ba bai ba sauran mutane ba wa atainahum bayyinatin min al Allah ya ce kuma muka ba su hujjoji wato na daga al'amari imma dai ya zama to wannan al'amarin shine al'amari na annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saukar cikin littattafansu su kuma ya gaya musu famaktalafu illa min illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum amma ba su yi sabani ba sai bayan Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi ba dan komai ba sai dan hasada da kuma wato barna sai ya zama suka saba ko suka yi saɓani a tsakanin su dangane da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa saboda haka kamar Allah yana kwaban wannan al'umman ne yana wato jan hankalinta cewa kada iliminsu ya zama ilimi na jayayya domin duk wanda ya nemi ilimi wato na shari'ar Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ilimin ana neman shi ne don a gyara lahira don a bauta ma Allah akan gaskiya idan ya neme shi da niyya wacce take mummuna to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai shaki kanshin aljanna ba duk wanda ya nemi ilimi dan ya burge mutane ko dan ya yi jayayya da shi ko dan ya tara jama'a a gabansa wannan ɗan niyyarsa kenan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai shaki kanshin aljanna ba saboda haka niyya ita take take nuna wato ingancin aikinka ko rashin ingancinka shi yasa ake so mutum ya tsarkake niyya cikin cikin abin da zai yi kowanne ne ba ma neman ilimi ba duk abin da mutum zai yi ya zama ya yi shi ba don kowa ba ya yi shi domin Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yahtalifun lallai ubangijinka Allah madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakaninsu na abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa sawa'un sabani ne na gaskiyar shari'a na hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wasu ce ba haka bane wasu ce haka ne ko kuma sabani ne na abin da Allah ya aiko ka da shi ma wanda wasu za su boye wasu za su bayyana ko sai Allah madaukakin sarki ya koma ba da labari akan shi manzo sallallahu alaihi wa yake kuma ja'alnaka ala shari'a ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka dora ka akan wani tafarki shari'a asali daga wato tafarki ne wanda a harshen larabci abin da yake nufi mashaya ta ruwa inda ake shan ruwa kuma shari'a an kira ta da wannan suna ne domin duk wanda ya kusance ta ma'ana zai samu waraka na abin da yake daure masa kai sai ya zama kamar yanda ruwa yake tafiyar da kishirwa to haka nan shari'a take wato tafiyar ma da mutum ah, duhu na jahilci na rashin sani idan mutum bai san abu ba zai je tambayi hukuncinsa a shari'a to sai ka ga ya samu waraka to shi da aka siffanta ta da cewa kamar yadda mai jin kishirwa yake neman ruwa in ya samu ruwan nan ruwan yake tafiyar masa da kishirwa ya samu biyan bukata to haka nan shari'a take biya ma mutum bukata a lokacin da ya shiga cikin rudani lokacin da ya shiga cikin damuwa shine Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi atharu bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي Alima منهم ne ya يستنبطونه منه a duk lokacin da wani al'amari ya taso musu sai kaga suna ta wato sabani a tsakaninsa wanda idan da za su mayar da al'amarin na zuwa ga Allah da annabinsa da masana to da an fitar musu da mafita wacce take mafi mafi daidai za a cire musu abin da ya fi dacewa sai ka samu mutane suna ta jayayya kan al'amarin addini alhalin kuma dukansu ba masana ba ne jahilai ne sai ga matsala ta addini karama sai ka ga ana neman kafirta mutum a kai sai ga ana ta musu wanda suke musu yawanci akan matsala addinin na za ka samu ba wanda yake da wani littafi da ya sa a gaban malami da yake karanta shi na shari'a to amma za ka samu in musu ya barke kai da kake dan karamin almajiri ma in ka tsaya kana jin su ma ba a ta taka ma ba a ta taka mai dan dama dama a cikin su ne zai ce to ku bari bari na kira wani malami na tambaye shi kuma musu a ciki sai ya kira kuma ya sa a cika ana ta musu ana ana so a ji to kaga musu ba da amfani to shari'a ita kadai ce take warkar ma da mutum damuwarsa ko wani abu ne wanda ya fito sabo to mutum ya yi ƙoƙari ya san meye matsayin shari'a a kansa a yanzu aka ga akwai nau'i na abubuwa sababbi da suke bayyana musamman in ka koma cikin harkar kasuwanci ko harkar eh, neman bashi ko wani abu makamancin wannan musamman kasuwanci na zamani ana kasuwanci a kan iska mana na ce a kan iska a sadodin wato hanyoyin eh, abin nan eh, sadarwa na zamani bal wani ma nau'i na kasuwanci da ake ta sabani a kansa wani wani kima da mutum yake iya siya ya mallaka ya mallake shi wanda kwanaki bankin bankin tarayya na ƙasa yake shi ya haramta a Najeriya da yadda da shi ba wani irin nau'i ne wani abu ne zaka mallaka eh, kamar sunan abu ne ka mallaka amma baka da shi a hannunka amma za ka iya kasuwanci kai kuma za ka tsindima kudinka a ciki to mai matsayin shari'a akan irin wannan yana na abubuwa da yawa za ka riga ganin su ko a kai za ka zama wani wakili ne na wani kamfani kana sayar da kaya kana jawo mutane kai ma za a cire ma riba a cikin mutanen da kake kawo da abubuwa suna nan daban-daban da ake su na zamani to duk abin da mutum ya samu kafin ya shiga cikinsa abin da ake so ya nemi hukuncin shari'a ne matsayin shari'a kar sai mutum ya tsinduma tukunna ya tsoma kafar shi a cikin toka sannan sai zo ya nemi ruwan wankewa in ka ga toka ce kafin ka shiga tukunna ai baka san me zaka samu a tokar ba ila akwai sauran gaushi a ciki to ga tukunna ka ka tona in ka tona ka ga abin da yake ciki tukunna to sai ka ga in shiga ne shiga ai rashin shiga ne zai ka bar shi ko to amma da yawa mutum sai ya gama tsinda makabar shi tukunna sai zo ya fara cewa to ya za a yi da kaza haka shari'a ita za ta magance ma komai babu wani abu fa wanda yake nan da Allah madaukakin sarki bai bai nuna mana yadda za mu samu mafita a kansa koya wannan abin ne to shine Allah ya ce fattabi'iha ka bi wannan shari'a domin bin shari'a shine samun tsirar dan adam saboda Allah shi ya halice mu kuma shi ya ajiye mana wannan shari'a din domin ya san bukatuwar mu tana ga wannan shari'a din kuma Allah ya san cewa babu wata hanya da za ta kawo mana mafita matukar ban bin shari'ar nan ba wannan kuma don an ce haka ba wai yana nufin wasu tsare-tsare kuma ba za a je su ba akwai tsare-tsare wanda tsari ne na mutane da za su iya daurawa don su gyara rayuwarsu ta yau da gobe wannan kuma ba sai an ma fashin bayi a kansa ba ko yanzu misali kamar mutane su sa doka su ce eh, za su samu wasu wasu 'yan sa kai don su dinga tsare musu haƙoƙinsu wa wannan ba sai an ce ma ina dalilin shi a Qur'ani ba wannan abu ne wanda yake na na gyara zamantakewa to shi yasa wasu da basu gane irin wannan manufofi na shari'a ba sai suka bace suka zirni sai mutum ya zo ya ce ma shi fa ba zai bi doka da ba ta Allah ba ko sai shi dokar duk dokar da ba ta Allah bane ba zai bi ta ba amma in ya je asibiti aka ce ya bi layi zai amma ya ce ma ba zai bi dokar da ba ta Allah ba ce amma in ya je yanzu ko kati ne na waya ai zai sai kuɗi ya saka kuma zai bi dokar da ake saka doka ce ma akan kati take amma yake dan kati ne a jiki a rubuce an ce kada eh, hajj ta waye waye waye haka in bai bi dokar nan ba zai samu katin ba ta Allah ce wannan ba shi yasa makan shi yabo ba to wasu ba su suna da karancin tunani sai ce ai duk wani tsari wani a sa tsarin kasa a ce a'a sai kayi kaza sai kayi lafifi na tuka mota zai ya ce wannan dokar duk ba ta Allah ba ce ba ruwan shi ba to wannan doka ce ta gudanarwa ta ƙasa ne kuma ai akwai abin da Allah madaukakin sarki ya kyale yan adam su su duba su gani su san abin da zai gyara musu yanzu ko mutum ne a gidansa ai yana da dokoki ko ba da doka a gidansa to wannan ta Allah ce gidansa yana da doka ɗakin shi ba ne shiga sai lokaci kaza wannan dokar ta waye tashi ce yayi ko ko in ya kwanta bacci ba mai tashin sa ko kwanan da ake zuba masa abinci ba wanda ya sai ta ba duk akwai wannan wannan dokokin waye sa saboda haka wasu sun yi karancin fahimta sai ya zama sai suka halaka sai eh, akwai doka idan doka ta shafi tsari na addini tsari na rayuwar yadda musulmi zai tafiyar da rayuwarsa wajen kusanci da Allah wannan doka ne da babu wani sabani akan binta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gitta wannan doka akwai kuma dokoki da ɗan adam su da kansu za su zauna su tsara ma kansu ce a'a idan wannan yayi kaza ga hukuncin sa idan yayi kaza ga abin nan sa yanzu ka kai yaron ka makaranta ai akwai dokoki a makaranta ko duk wanda ya kai karfe kaza bai zo makaranta ba misali ba za a bar shi ya shiga aji ba sai ce ku ji tsoron Allah wannan ba dokar Allah ba ce waye zai saurare shi <laughs> ba wanda zai saurare shi ko eh ba dokar Allah ba ce amma mu doka ta tsarinmu ne don mu gudanar da tsarin kuma tun da har kai da za ka kawo ɗanka dole za ka bi wannan dokar to yana da kyau musulmi ya daina takaita fahimtarsa musamman kan abin da ya shafi shari'a kar mutum ya tsuke fahimtarsa ya da kyau mutum ya buɗe fahimtarsa ita shari'a ta riga ta ba mu eh, ƙa'idoji ne a ƙarƙashin wannan ƙa'idojin za a iya shimfiɗa duk wasu abubuwa na tsare-tsare za a sa abubuwa na tsare tsari yasa za ka samu kowace ƙasa tana da tsare-tsare irin naka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kafa daula akwai kuma dokoki waɗanda suke gudanar da wannan daula din ba haka kawai mutum zai zo ya ce a ce za a je jihadi kowa ya zo ya tafi jihadi ba a sai wanda aka zaɓe su za su je jihadi sai ka sai ka cika wasu wasu ƙa'idoji sannan a ce kai za a tafi da kai to kaga wannan doka ce don haka Allah ya ce na saukar ma da wannan shari'a kabita da haka bin shari'a shine tsiran mumin musamman musulmi wanda ya yi imani da Allah ba yi da abin da ya wuce mishi ya bi shari'ar Allah wala tattabi ahwa alladina la ya'lamuna Allah yace kada ka kada ka bibi san zuciyan waɗanda ba su sani ba ma'ana ba su san ma menene abin da ya dace da su ba Allah yace innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a lalle waɗannan ba za su amfanar ma da komai a wajen Allah madaukakin sarki ba ma'ana an ka biye musu wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd su kuma azzalimai sashin su suke jibintan sashi ma'ana tafiyar su ɗaya ce a tsarin su iri ɗaya ne amma su masu tsoron Allah na Allah shine mai jibintan al'amuran su wallahu waliyyul mustaqin kamar yadda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd zaka samu mu'minai suna jibintan mu'minai ba ka samun mumini yana jibintan wanda ba mumini ba domin Allah ya hana Allah ya ce la tattakhidu alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku wasa da izgilanci ma'ana ku rike su ababan kauna kuma bayar Allah madaukakin sarki Allah ya hana haka ne. shi yasa mumini ya dauki mumini shine dan uwansa mumini ya ya tafi tare da muminai kuma duk abin da Allah ya saukar na shari'a na tsari babu ja a kansa don haka ba wai ya keɓanci al'amura na ibada ba ne kawai don wani yana ɗaukan shari'a kawai tana magana ne akan tsarki azumi sallah zakka hajji wani abin da ya ɗauki shari'a ke a shari'a ta wuce wannan hajji shari'a duk wani ɓangare na rayuwar ɗan adam ta taɓa shi kowane ɓangare da ka sani a rayuwarka to shari'a ta taba shi kuma tana tana tana bada maganinsa duk wata damuwa da zaka shiga zaka samu mafitar ta a cikin shari'ar Allah Allah yake haza basairu linnas ai cewa yin wannan din abinda Allah madaukakin sarki ya saukar abinda Allah madaukakin sarki ya bayyanar na shari'a wannan basairu linnas wannan wani shari'a ne ga mutane ko kuma shi wannan alƙur'anin wanda shi ke kunshe da wannan shari'a ta Allah Ba Sa'iru ninna, wato kaman wani tafarki ne haske ne wato ga mutane gaba ɗaya su dokacin su wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatun kuma jin kai ne ne yauki nuna ga waɗanda suke masu yaƙini masu tabbaci cewa za su sadu da Allah madaukakin sarki kuma sun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar shi yasa ba mai jayayya da shari'a sai wanda yake jahili ko batacci amma duk wanda aka ce mishi ga abin da Allah ya hukunta akan kaza to lallai zai karbe shi da zuciya ɗaya inda yana da imani matsaloli da yawa a wannan zamanin sun faru wanda babu su a baya saboda nisan zamani da lokacin da aka saukar da shari'a shi yasa abubuwa da yawa za ka dinga ganin su sababbi wannan yaya matsayarsu? mutum ya yi ƙoƙari dai ya zan cewa duk abin da ya gani bai san shi ba to kar ya auka cikin shi sai ya tambayi hukuncin Allah a kai ka tabbatar ka tambaya menene matsayin shari'a akan wannan abu kafin ka zartar da shi sai Allah ya ce am hasiban ladina jitarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum Allah yake cewa shin yanzu waɗanda suke aikata manya-manyan laifuka suke saban Allah suna tsammanin za mu sa su su zama daidai da mominai masu biyayya ga Allah rayuwarsu da mutuwarsu komai nasu ya zama daidai su yi rayuwa iri ɗaya su mutu iri ɗaya kuma su samu sakamako iri ɗaya ba zai yiwu ba Allah ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar masu tsoron Allah za su yi daidai da wanda ba sa tsoron Allah anya wannan zai yiwu ba zai yiwu ba wannan fa biyayyar Allah yake wannan saban Allah yake ya za su yi su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba shi yasa maganar a ce a ɗayan ta mutane duk su zama ɗaya ko addini ya zama ɗaya eh, da kirista da bai da musulmi duk a zo tun da addinan duka na Allah ne a zo a yi tafiya bai da ta addini wancan yana cewa annabi isa dan Allah ne kai kana cewa annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne amma a ce a zuwa gwamu za a yi tafiya ɗaya wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba Allah yake cewa eh, eh, wa ma yastawi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun haka nan wa ma yastawi al'a'ma wal basir wal dhulumat wal nur wal dhill wal haruf wa ma yastawi al ahya' wal amwat ma'ana waɗanda muminai a raye suke akwai imani a tare da su ba sa taɓa zama ɗaya da waɗanda suke ba muminai ba wanda suke matattu ba imani a zuciyarsu duk wata zuciya da imani ya shige ta to wannan zuciya rayayyar zuciya ce to Allah madaukakin sarki yace sa'a ma ya kuma lalle wannan abin da suke hukuntawa ya munanta abu ne wanda yake mummunan zato ne dan ba yanda za a yi a ce an daidaita mai biyayya ga Allah mumini ya zama daidai da kafiri wannan abu ne da ba zai taba yiwa a daidaita su ba a hadisi ya zo cikin musnad na abi ya'ala daga abu zar yake cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya gina addinin shi ne akan abubuwa guda hudu wanda ya haƙuri akan wannan ayyuka guda hudu din to lallai ba zai sadu da Allah maɗaukakin sarki yana cikin wato masu fasikanci ba aka ce menene waɗannan abubuwan yake cewa na farko ya miƙa wuya ga abin da Allah ya halatta Allah ya halatta abu ka za ce halal ne to shikenan halal ne ya rike shi abin da Allah ya haramta kuma shi ma ya haramta shi sannan kuma Allah ya yi umarni ya yi hannu to lallai abinda Allah ya umarni da shi ya bi umarnin Allah abinda Allah ya hani kuma ya hannu yace ce Allah sallallahu Alaihi wa ya ce kamar yanda ba ta cire inabi akan kan ƙaya mana ba yanda za a yi bishiyar ƙaya ta fitar da inabi to haka nan mutanen banza ba za su zama mutanen kwarai ba ba za su taɓa zama daidai ba haka kamar yadda bishiyar kaya cuta ce barna take yi to inabi kuwa arziki ne yake bayarwa to ba sa taba zama daya yanzu an kawo ma kaya aka kawo ma bishiya mai 'ya'yan marmari ai ba ta yi kusa to kenan fajirai din nan kai kaman kaya suke kaman kaya suke mumini kuma yana bada abu yana rayarwa ne don haka ba sa taba zama daya to Allah madaukakin sarki yace wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq lalle Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai da gaskiya al haqq shine wato tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki ga kuma adalci kuma Allah madaukakin sarki bai zaluntan kowa wani tuji za kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamuna kuma kowace rai kowace rai don haka ba babba karami ba babba ba namiji ba yaro kowace rai dai rai ce da ta zo ta yi rayuwa kuma ta yi aiki a wannan duniya din to sai an mata sakamako daidai da abin da ta aikata wa hum da yuzlamuna kuma ba za a zalunce su ba domin Allah bai zalunci a duniya ne za a iya danne ka za ka samu haƙƙinka ne wani ya karɓa ya hana ka to amma ranar tashi alkiyama haƙƙin kan nan da wani ya karɓa ya hana ka Allah zai kwato mashi kuma zai baka sannan wanda ya ɗauki haƙƙin wani kuma Allah zai mushi hukunci daidai da abin da ya karɓa na haƙƙi Allah da sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa ranar tashin alkiyama tsantsan adalci tunda za a tara halittun Allah gaba ɗaya hatta dabba da take da kaho da ta tunkuri dabbar da ba ta da kaho sai an sa ta rama. to ya kake tsammanin mutane kuma ya kake tsammanin mutane wani shi kenan ɗabi'arsa shi ne ya danna haƙoƙin mutane wasu suna nan haka kuma ɓangarori ne daban-daban duk ɓangaren da ka taɓa za ka samu haka in ma'aikatu ka shiga za ka samu wasu haka za a ɗauko fayil ɗin wani a danne shi a toshe ya buga sama ya yi ƙasa ba inda za a yi a fitar da abu haka zai ta wahala sannan ka shiga harkar kasuwanci ma haka ne wani zai karbi kayan wani ya cinye kuma ya hana kuma ya yi magana ya ce to ya fi ƙarfinsa duk abin da zai yi ya kai shi gaba kuma ko gaban hukuma je ya biya kuɗi a danne sa yana ji yana gani ya ganin kamar rayuwar a nan duniya in ka koma harkar dillalai haka ne sai dillali ya siyar da fili guda goma ma mutum guda ɗaya ma mutum goma kuma ji ya karɓi kuɗinsu ana yi aiko kuma jiya musu takarda kai kana claiming kana da biyan sai sai fito da takardar da ta mata ka karfi kuma shi sayar ma to ya za ka yi ka koma wajen sai ce malami na riga na siyar ma da fili ba in za ka yi gini ka je ka in ba za ka yi ba shi ke wani ya zo yi duk ana yi ai duk ana yin wannan abubuwa ko ka shiga makarantu ma duk haka ne a ga mutum karfi da yaji sai a danne shi sai a cutar da shi duk inda ka fada cikin rayuwar dan adam haka ne ana zalunci kuma Allah ya hana to mutane suna da hafsanwa ne da mantuwa mutum ya manta cewa duk abin da ka dauka da ba naka bane to sai ka sai ka sai ka bayar da shi za a zo ranar da za a bayar za a haɗu a gaban Allah maɗaukacin sarki kuma sai Allah ya yi tambaya kuma duk abin da ya zama naka ne ko da a ce mutumin azzalimi ne inda ya haƙƙin nasa ne to Allah zai bashi ba zai hana shi sai dai haƙƙin wani ne in ya shiga cikin naka dole a cire masa shi yasa yake da kyau mutum ya dinga tsayawa akan abin da yake na haƙƙin sani kuma ya tsaya akan abin da yake na halal ne abin da Allah ya halarta shi to Allah madaukakin sarki sai ya yi jan hankali musamman ga wani abu wanda yake da mummunan hatsari wani abun ba komai ba ne illa san zuciya san zuciya shi ne wannan al'amari babba Allah maɗaukacin sarki ya ce a fara'aita manista kada hawa hu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ya ce shin ba za ka ba labari ba wanda ya riki san zuciyar shine addininsa shine abin bautarsa ma'ana duk abin da zai yi yana amfani ne da san zuciyarsa yana amfani ne ba da abin da aka tsara ba na shari'a to Allah madaukakin sarki yake cewa wa adallahu Allahu ala ilmi kuma Allah madaukakin sarki ya batar da shi akan ilimi ma'ana akan sani na Allah madaukakin sarki Allah ya san cewa wannan yana daga cikin batattun bayinsa ko kuma a'a Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi sannan wannan ilimin nasa bai amfani da shi ba ya batar da kansa wa ja'ala ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi kuma Allah ya toshe jinsa da kuma ganinsa Allah ma ya toshe zuciyarsa ya zamanto babu wani abin da yake shiga cikin zuciyarsa saboda ne saboda ya dauki san zuciya ya mamaye zuciyar da shi shi yasa koda ya ga abin da yake na shiriya ne na haske ne baya dauka sai ka ga gaskiya karara mutum yana ganinta amma saboda san zuciya ba zai bi ta ba ka ɗauki misali guda ɗaya misalin annabi ibrahim da mutanensa ai ya buga musu babban misali wanda in dai za a ajiye san zuciya za a bar duk abin da ake na barna lokacin da suka tambaye shi suka ce man fa'ala bi hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce waye ma allolin mu wannan abubuwan wannan ta'annusi ya sassare su ya kai ibrahim qala yace bal fa'alahu kabiruhum hadha ya ce ai wannan babban shi ya aikata fasalohun ku tambaye su in suna magana kaga wannan musa ya ce ku tambaye su inda ya suna magana fa faraja'u ila kuma an tumo zalimin sun adh-dhalimun su a ala ne sai ya sun kuyar da kansa Don sun shiga cikin wani irin ya daure ya riga ya mutu da baibai ga dai ga tare a wuyan babban gunkin ga sauran da an sare su yake shi ya aikata ba shi ba wanda zai aikata suka ce laqad alimta ma haula'iyan ai ka san ba sa magana ka ga su da kansu yanzu sun kama kansu sai ya ce to in dai ba sa magana ne yasa kuke kuke su to da suka gane cewa lallai sai riga sun shiga tsaka ne wuya yanzu suka gaba su da mafita mafitar kawai shine ko su ba da gaskiya da shi ko su fito ƙararrar ta shi sai son zuciya ya mamaye sai suka ce a kashe shi kawai wannan ya kawo barna ah, to ai abin da ya faɗa ba ne ba ne ai abu ne da kowa yana ganin sa to sai ka ga mutum ga abin da aka ce na shari'ar Allah ne abin da Allah ya tsara ya shari'anta shi to amma duk da haka sai ka ga wani ya rufe sa ya ki ganin sa matsaloli da yawa suna faruwa a cikin irin wannan sai a sa musu san zuciya duk da shari'a ba inda ba inda ba inda ta ce a yi wani ko kuma mata yin hani yanzu ka ɗauki misali makabarta in ka shiga makabarta musamman ta hanyar zariya da ma ta hanyar narkutan akan yi amma shi yana da sauki za ka ga gini a makabarta za ka ga rubutu a makabarta shari'a ta ce a yi me yasa ake san zuciya ba inda shari'a ta ce a yi gini a gina makabarta a gini a gina shi a gina kabar ba inda Allah ya ce ba inda manzan sai ya ce kuma ana yi muna gani to shin Allah ya ce a yi annabi ne ya ce a yi to waye ya ce a yi san zuciya to shine wa azallahu Allah ala an sani fa an san cewa abin ba daidai bane amma ka yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Aliyu dan Abi Talib yace ka je duk kabarin da ka ga ya wuce fidin haka yace ka rushe shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ya ce kada a yi rubutu akan akan kowane kabari to wai ce a yi rubutu wai ce a yi ginin daga gini ginin nan ne fa in yayi tudu zaka ga tun yana kan post daya za a kai post biyu za a kai post uku za a kai lokacin da shi na kabarin nan bai bukatar ruwa na cutar da shi za a rufe kabarin za a kai yana bukatar a mishi labule a mishi mayafi to daga nan kuma za a kai ana bukatar wanda zai dinga kulawa da shi don kar wani abu ya same shi to daga nan za a dinga ganin cewa to yana da bukatar shi ma a dinga zuwa neman bukatu a wajen na cikin kabari haka haka haka haka kuma wannan matsalar ta fi muni a cikin garin jos ina ana ganin gari ne akwai ɗalibai akwai ilimi amma an kaje ka shiga makabartar nan sai ka ji kamar za ka mutu saboda bakin ciki saboda gine-gine ne kawai kamar ba ka bambanta ta da makabartar da take ba ta musulmi ba wani ma an ka gani sai ka ɗauka ta wani kirista an yi mata gini an mata tiles wannan faɗar rami ne kankani ba aka tsoma aka samu ta a ciki duk wannan ginin na ne ginin din na waje ne ba a inda ana so a yi in dai har gini ake so a yi to in an zo karamar to a ce kar a yi wannan karamin bana a buɗa ma a buga tiles ɗin duk a yi a ciki kawai a wuce a san dai da gaske na a kai. amma ana fakewa da guzuma ne ana <laughs> ana harbin da karsana ana dan a harbi guzuma kowa ya san cewa gini a kabari saɓanin shari'a amma ana ji ana gani ba a hana ku kaga wannan shine son zuciya to duk wanda san zuciya ya mamaye shi to idan shi yana rufewa yanzu duk bayanin da zaka mamaye wannan abin ba yanda zai gamsu shi yana ganin kai makiyinsa ne kawai kai abin da yake din nan kai baka so kuma ita ce shari'ar Allah inda zaka ce mishi da Allah kawo min inda ya halatta a gina kabari babu Kalkali ya ce ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an kewaye kabarin sa a kabarin shi a cikin daki yake kuma ɗakin nan kowa ya san cewa ba yadda za a bar shi a guda irin wannan zamani a yana rufan ma aka ƙari a yana rufan yanzu a hakan ya kake ganin ake fama da mutane akwai wanda inda zai samu ba sai ya yi yaji ƙarfan da yake ciki da komai ba ya yi ne ne suna nan da yawa suna nan da yawa in ka shiga baki a za ka ga irin abubuwan da wasu mutane zuwa baki'a zaka zaka shiga zaka ga akwai wani inda aka dan sa duwa su haka amma ba wani kabarin da zaka samu an matsa irin wannan ginin sai dai duwatsu su kawai a sa dutse alama kuma wannan shine abin da ya tabbata to wai ba kama mutum wannan abin ba yana raye sai bayan ya mutu zaka mishi mai amfanin sa in zaka mishi gini ya mishi gini tun kafin ya mutu ai in ya mutu sai abin da ya gina ne zai je ya samu ko yanzu wannan tax da komai da aka kashe kuɗi a kansu a banza ne duk a banza ne kuma wallahi sai an tashi an gyara wannan abu don barna ce babba ta yi ire-iren waɗannan barnar da take da ta yawa a cikin al'umma mu musamman a garin jos shi yasa Allah yake jaraba mu da fitintunu da yawa yanzu ka je bauchi ba za ka kabari ko ɗaya a gida ba nan nan bauchi kai ba bauchi ba ka je nan nan eh, daɗin kowa sai ga makabartar su ta fi tamu tsafta wallahi nan fa al'umman dabin kowa ba amma nan za ka ga a shiga kabari a yi abin da aka ga dama a sa karfe a yi wannan a yi wannan wannan ya buga tari inda za a sa mutum biyar wani shi kaɗai ya mamaye kuma ba siyan wajen ya yi ba na al'umman musulmi ne kowa yana da haƙƙi a wajen so yaushe za mu gyara yaushe za mu gyara wannan shi ne son zuciya na san mai son zuciya yanzu ya ji maganan nan zai ji kama an naska masa dannan. kuma zai je faɗa ce an ci kaza su. wannan in ya faɗa wani ya rage naki almuhim dai babu inda zai kawo dalili na shari'a da ya ce yi wannan abu to ya bar shi mana da shari'ar Allah ake bi Allah ya ce fattabi'a wala tattabi'a wa a la Sau saboda haka san zuciya bata ne shi yasa wani yake cewa wasu masu kima suna cewa ah, ittiba'ul hawa hawan cewa san zuciya kaskanci ne a kai mutum zuwa ga kaskanci zai gama mutum yana abin da kai ba yanda za a yi mami hankali wannan san zuciya san zuciya ne kai kai mutum fa kaga ya dauki wani ya kai shi har ya daura shi a matsayin sufofi na Allah ya daura masa duk irin wannan ba san zuciya ne, masu irin wake-waken nan da sauransu yanzu ba san zuciya ba ai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to amma a ina ne kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tudanya tsakanin maza da mata ana rawa ana kida ana abin nan a ce wannan shari'a a ce wannan san annabin Allah ne sallallahu alaihi haka san annabi haka sahabbai suka yi sahabbai sun taba yin haka kuma duk yanda muka kai da san annabin wallahi ba mu kai ko ko kwatan ko ko barin farce ba mu kai nasu kuma ba za mu kai ba ba yanda za mu yi musu don abin da suka bayar mu ba za mu yaba da shi ba za mu yaba da shi ba amma duk da haka su ba su ji irin wannan abubuwa haka na wanda suka biyo su wanda suka biyo su wanda suka biyo su saboda haka san zuciya yana ɗaya daga cikin abin da yake rikita ma mutane addinin su gaba ɗaya da rayuwa da haka ka ajiye san zuciya ka bi shari'a sai ka samu kubuta amma shari'a ba ta taɓa tafiya daidai da abin da yake ra'ayi qur'ani bai tafiya da ra'ayin wani yasa Allah ya ce waje ala ala basarihi gishawatan sai kaga kaman an lullube mushi ido da wata wata hakiya ta rufe masa ido yana ta toshe idan duk yanda kake ganin abu yanzu ba kai da idan ka ka kalli kabarin nan da aka gina shi ba za ka ga bai daidai ba to shi kuma yana ganin haka sai ya ga ai an yi abin da ya komai neman yarda Allah to ta ya za shigar da wannan sai dai zaka shiga zuciyar shi ka cire wannan abin kuma wannan ba mai shi sai Allah Shi ne Allah ya ce fa man hadihi min ba'dillah in ba Allah ba zai shirye da shi sa namu kawai illa iyaka ka fada ka izar da sabo ka zan ka soke nauyin da ke kanka Allah ya ce afala tazakkaru yanzu ba kwa tuna ba kwa ba kwa ba kwa wa asuwa ne ba kwa wa asuwa da irin wannan cewa wannan ayoyin duk da yake sun sauka akan musamman waɗanda suke bin san zuciyarsu mutum ya tsaftaci gunki ya ɗau dutse ya saka ya dinga bauta masa amma kuma ayo ne wanda suke amma masu gangamewa ko ina ma ana samu ba ka samu da yawa musamman ayyuka na ibada ana samu san zuciya a ko kuma ita shari'ar Allah ba ta buƙatar kwaswalima ba ta buƙatar ƙari ba ta buƙatar komai na wajen wani ita shari'a haka Allah ya yi ta kuma ba tare da ya shawarci kowa bayan sha ya sanya ka ba don komai ba don ta zama tsira ga bayinka to fatanmu shi ne allah maɗaukacin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu jikon bunta kuma ya nuna da mu ɓata-ɓata ne ba mu jikon nisan kai domin dole sai mutum yana yi yana roƙon allah maɗaukacin sarki a kan shirya ya tabbata a kai don wani za ka ga yana ganin gaskiya ɗin wallahi ba zai iya yi ba ba kuma rashin dabararsa ba ne shirya ce ta zo ta same shi wani kuma za ka ga yana ganin bata ɗin haka zai auka a cikinta saboda haka muna rufa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu a yau insha Allah karatun ma a ɗan takaice ne za mu dakata a waɗannan ayoyin saboda abubuwa guda biyu na farko akwai wasu yan uwa da dama sun gaya min za su za su ziyarce mu kuma alhamdulillah wasu daga cikin su sun zo suna da yawa amma na san wasu sun wakilci wasu sannan abu na biyu akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke taro da su shi ne dr awad abu abdullahi yau an wayi gari ya rasa ɗansa jiya an ce mota ta kai muna so insha Allah yan kwamiti za mu je mushi ta'aziyya da yamma insha Allah mun kare kara ana zama a nan gidansa inda yake filin dari yau da safa aka yi jana'iza a yan uwa da suka zo muna musu maraba a gurguje kafin mu nika abin jawabi a wajensu wannan yan uwa dai zama ne da kamar wani majalisi ne da allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya sa wasu suka hararo tunanin cewa a samu kamar wani zauri don zan fi kiran shi zauri don zauri ne na yan uwantaka musamman abin da ya shafi ahalus sunna da kuma al'amuran da suka shafi masallatai na ahlus sunna umuman gaba daya amma ba ba da sunan kungiya ba zaure shi yasa na kira shi zaure za a iya taruwa a tattauna wata matsala da ta shafi duka al'umma musamman na ahlus sunna wani lokacin ka iya ganin kila ahlus sunna ya shiga cikin wani yanayi ko kuma wani abu ya taso wanda ya shafi al'umman musulmi gaba daya da za ka samu musamman a irin wannan garin ba mu da irin wannan zaune ko akwai shi to yana ƙarƙashin wata lema ce to sai muke ganin wani abin yakan taso kaga an yi watsi da shi haka wanda ya kamata a ce ana da yawo yawu guda daya da za a iya magance yanzu kamar irin wannan matsalar ai matsala ce da ta shafi kowa da kowa matsalar kabarin makabartunmu ba su da tsari in ka je kullum sai dai a kira guda ana neman fisa sabilin da mai to nan bai bai san menene aikin sa ba ya mai da abin kamar hanyar cin abinci kuma mai to nan ma shi zai zo ya ce ma ga yanda za a bai san wa yake ma aiki ba aikin na Allah ne amma kamar aikin kuma nasa ne duk dai gashi na abubuwa da yawa ka je kaga kowa ma zai abin da yake so da sauran so ire-iren waɗannan matsaloli wanda cututtuka ne na al'umma da ya kamata mu san hanyoyin magance su ko wani kawai ya taso ya zo ya samu Eh, magabata ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu magabata na kwarai ya auka musu kamar yadda muke gani a wasu garuruwa kamar Kano da sauransu abubuwa da suka yi ta faru to ganin haka yasa yan uwa suka yi ta zama haka da tunani wanda majalisin eh, alhamdulillah ana zama da yan uwa su malam nazifi da sauransu wanda daga bayan sha Allah za a gane menene manufofin wannan zaure sunan da aka daidaito a kan shi na wannan zaure shine majalisu ta'awuni alal birri wa taqwa ma'ana zaure ne na taimake keniya akan biyayya da kuma tsoron Allah don haka wannan shine babban kusan sako na wannan majalisi amma tun da waɗanda suke su ne su kama filai insha Allah za mu ba da abin bayani a wajensu don su sake gabatarwa amma dai sun zo ziyara ne alhamdulillah wajen karatu kamar yadda ni ma an je da ni ziyara wajen karatun malam nazifi wanda insha Allah suna bi eh, majalisai duk inda ake karatu musamman na ahalus sunna suna ziyarta da kuma ma'ana nuna eh, tafiya gaba ɗaya tare da juna don haka muna fatan Allah ya sanya albarka a wannan eh, tafiya da aka ɗauko ba matsaukacin sarki kuma ya kawar da duk wani abu wanda zai zama na son zuciya ne ko shi nan a cikin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا حاجة له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

wannan ziyara ma da har da zama wato wannan babu wani wato bukatar mai mai da da abin da zan gabatar ya gabatar sai dai a fita shi ba wa ba a raba shi da dama ba biyu wanda ya gaji wakilci ake yi saboda haka sai za ta wani kafin gama da ma ba zai ɗauke mu ba haka zai ci wasu daga cikin mambobi yan ce ya rawa da ake gabatarwa zai tafiyar hada da wani shek ibrahim islam idris da kasane wazan shi malamin da ya yayan ne kuma baban ne a wani gefe to a wayo akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni alhaji muhammad adam mai katako wanda mahaifin ne kuma shugabanmu ne shi ma iya daga cikin wani tafiyar ana tafi kakanci akwai malam abubakar al-muta'alim akwai malar tafiya sha'ai wanda shi ne ke da bangaren yara dole a daya malar dole shi ma a daya wajen yi ne wannan tattaki tare da shi wanda tafiyar jagorancin ziyara da muke a wato shek ismail abdullahi isa bakar ke ce da murar ta hudu da Allah na samu darasa a ne da ke shi yawa da zuni da su shi shi kan yaka da na ya a ba al'umma a kuni rashin samun da mutuwar shi na daidai a kusurge suna so da ya hankalin mu kadan ga sha'anin rayuwa da kuma irin wannan wata da Allah ku muka samu kanmu a wannan wata wata ne a sama mai daraja wanda abin suka yi addu'a sun kamu wata shida kafin wata shida da zuwa watan akan allah nuna musu kuma ka dan ya baya ba da yawa ba za mu ga bara ba a irin wannan zaman a wanda irin majalisun kamo da wata lalura ta allah ya kace mu ta wasu mu da yawa da muka tsinci kai ba ra irin wani yanzu allah bai ba su dama duk wannan watan ba ku kai da allah ara ma kwanakin ka wannan watan me kake yi don tattalin iyawarka ko kuma wala allah kai ma ba za ka ga wata shekarar ba lalle yana jan hankalin wata ne na ibada wata ne da ake samun gafara a wajen allah ko mutane su tsaye tsaye wajaka suna ba ba lalle ba ne su ga gobe ko wani shekara in ka samu kanka irin wannan mahalin su kai iya kokari ka yaki cewa kanka kasala ka yawi cewa kanka wato iwa ka sa ka yi ibada ibada ta hakika da neman yardar Allah ya da kai da kuma neman wato gafarar mahalicci wannan ita ce gaba mai karfi da ta rage mana dama ce da take da matuƙar karfi wanda akwai kwana da yake cikin waɗannan kwanakin wanda malama sun zai suna mana bayani iya daidai da shekara tamanin to ka gaba daidai wani mutum ya zauna iya garin da a cikin gari dole ne mutum ya daga hankalinsa su san cewa ba duniya na Allah da ke don ne da ibada ma'ana bauta ba a kawo ka shagatuwa ba mutum ya tsaya ibada dare da rana neman yadda Allah kuma a yi da ikirari wannan shi ne sanjan hankali da su so ne a takaice kasantuwa ana so kuma za a tafi wajen tafiya shi wani ya rubuta ya rasu na rukun Allah mai shafa da mashi damar iyayen sau kuma da Allah ya kamba abin da ya ba su Allah ya wannan rashin da suka yi kafin mu akwai kuma sako na karshe wanda ranar insha Allah rubi kamar yadda bare da layya sun gabatar da sallar idi a masjidin bayan wani ma insha Allah za mu gabatar da sallar idi a nan masjidin bayan da dai malama suna ta bayani a kan zamun tafiyar da ana yin akan suna ce to kokarin muke yi koyi da mene sunna wannan allah sallallahu alaihi wasallam mu tsabota a kan kuma da ba a kan ta to lalle bisa wannan irin majidai ya tabbata a sunna a bisa malamin su suka gabata cewa akan yi sallar idi karfe shida bakwai na safe ana kai ta nan buke tara goma أنا ذلك المهمة سيد بعد وهكذا مضبطة تتلع إن شاء الله ورديك أرفي بقى إلى ريك فيه نجد من الله نمد للبيع أن نشيء يتبزيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar Allah ya tsaka da sai a muna fatan da mu lokacin sarki ya mana jaro zan yi mushi malamin mu malam Ibrahim Ruslan Idris don ya cika mana da addu'a insha Allah mu nemi albarka ko da yaushe ɗalibi yana da malam haka shi malamin mu ba yau ba ba jiya ba a haka Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya bar mu tare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم

اللهم احينا حياه طيبه مباركه يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الله يا بارك البركه jama'a da suke zuwa sauran karatu Allah ya muku albarka mai babanmu da yake da wannan Allah ya kai rahama kabarinsa Allah ya Allah ya bayansa Allah ya albarka da rayuwar yayansa da mu da muke zuwa Allah ya mana albarka karatu da muke Allah ya zama mu shari'i shi mu aljanna Allah ya zama mu mu ba hujja akan mu wannan rababa da muka fuskanta Allah ya zama mu shi zo gaban mu lafiya samu cikin kusiya lafiya Allah samu gama lafiya Allah ya samu daga cikin wanda Allah bai yadda su daga cikin kuma zuwa aljanna Allah ya samu shiga aljanna da babar rayuwa Allah shiga da mu aljanna da koma arayya Allah ka bi ba nomo Allah ka yafi mana Allah ka hada zuciya musulmi guda Allah ka dauka musulunci da musulmai ka ka kashi da kafirai Allah ka so mu karkace mu Allah ka yi da mu Allah ka amince da mu Allah ka dare ka zini mu kan daidai amma ka shirya mu kan daidai malam da ya ce ni malamin su da gaskiya ne malami ne a lokacin da wato ana kanana to shekaru amma malam malamin mu ne wallahi malam malamin mu ne kira jagorantar mu a nan hatta zuwa aikin haji ba mu da limamin da ya fi shi hatta cikin haramin banka. akwai balalar imamin allah ne wato ya ke ji wani ne shugaban shi kuka ayyana kuma shi yanka ne zai je sai ya duba ya ce malam ya rinka sallah kai mai addu'a malam ya ke ce muku cewa ni malam wata ne malami ne na da da adinna amma da su malamin mu da karka yadda a ce ka koyar da mutum karatu ka ce kai ne har bayan mutuwa kai da malamin sa domin duk wani uba na kirki yana so ya ɗana alkhairi wanda ya fi shi ba mutumin da yake son ya ga wanda ya fi shi illa na ko malam da almajiri ya fi malamin sa malami ne ke so ya ga malami da malamin sa ya ci shi mahaifi na so ya dan sa ya fi shi a cikin alkhairi wanda su ne ka dai su biyu saboda ka Allah ya kara wa malam Ibrahim Imam Shehu Gwardo albarka a wannan wuri kuma muka zo ziyara ba jiya mun je kwankwaso Allah da gobe ma akwai inda za mu je kada wai su fuskoki sannan mu a nan don sun zo kuma wuraren da ban cewa ko tafiya ce ta biya ba a tafiya ce kamar da suka bayani Allah ya kara ta kan wuri guda bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. جزاكم الله خيرا.